la liberté de la presse est garantie puisque nous avons tout un Yancin aikin jarida ya tabbata domin muna da dokoki da dama da ke kare aikin jarida waɗanda suka jibanci cewa 'yan jarida suna da 'yancin gudanar da aikin su. Sai dai wajen aiwatar da abin ana cin karo da 'yan matsaloli. Idan kuna tune ba da jimawa ba ƙungiyar 'yan jarida ta duniya Reporter Sans Frontier ta fitar da rahoton ta a game da 'yancin aikin jarida a duniya inda ƙasar mu ta ɓadda maki biyu. Hakan ta faru ne ta dalilin takurawa 'yan jarida daga hukumomi. da ga kuma tsare yan jarida da ake yawan yi idan aka tuhume su da aikata wani laifi mafi yawa idan dan jarida ya yi kuskure maimakon a fuskance sa da dokokin da suka shafi aikin jarida sai a yi amfani da dokoki na bai daya a baya bayan nan an ma rufe wani gidan talabijin ta hanyar amfani da karfi tare da nuna halin ko kula da ka'idodi da kuma hukumar sadarwa da ke kula da kafafen yada labarai CSC. Wasu kafafen yada labarai sun samu ziyarar ma'aikatan karbar lanhu ko wannan ma barazana ce ga 'yancin aikin jarida inda ba a yi wasu bayanai kafin haka ba inda ba a samu lalacewar hulɗa tsakanin kafafen yada labarai da masu mulki ba kafin wannan batu na lanhu da sa a yi tsammanin cewa aiki ne irin na yau da kullum ma'aikatar karɓar lanhu ta yi a kafafen yada labaran wannan aiki ya faru a cikin wani yanayi inda masu mulki ke yi wa wasu kafafen yada labarai wani kallo saboda ana tsammanin aikin su bai yi wa masu mulkin daɗi sannan kuma wannan sha'anin karɓar lanho wasu kafafen kawai ya shafa alhali kuma suna da yawa hakan ke sa ni tunanin cewa wata takurawa ce zuwa ga waɗannan kafafen yaɗa labaran